sunana ibrahim idris mahmud coordinator na hajj commission a madina muna gudanar da ayyukanmu kamar yadda muka tsara iya yanzu duk tsare-tsare da muka bi domin tabbatar da mun kwashe duk alhazai yana tafiya yadda ya kamata hakanan kuma a nan madina akwai tsari da saudi arabia ta ta tanadar da shi wato shine na zuwa rauda don suna son su tabbatar cewa kowane alhaji insha Allahu ya samu ziyartar rauda a sharifa suka sanya doka cewa kowane alhaji sai ya yi bukin wato sai ya samu permit kafin ya je rauda haka ne hukumar alhazai ta ƙasa ta tanadi jami'anta musamman domin wannan aikin a duk da dai wasu akwai wasu 'yan kalubale da aka samu tunda abu ne na yanan gizo wani lokaci sai ya ɗauke kamar kwanakin baya sai da kwana hudu yana ɗauke ba ma iya bukin kuma mun ɗauki matakai don mun je har babban ofis nasu wanda jami'in su ya ce mana harka ne na yanan gizo akwai wasu abubuwa ne da ya faru wanda ya sa ba mu iya abun nan amma duk da haka mun ma alhazai dubu ishirin biyar bukin da kwaya uku To kawo yanzu ana sa ran za a iya ma karkare jigilar maniyata daga Najeriya zuwa ashirin ga watan nan na Yuli da muke ciki. Shin kana ganin hakan zai iya yiwuwa duba da cewa akwai alhazai da yawa da suke zaune a ƙasa a Najeriya? Eh idan kika duba adadin namu na alhazai da ya kamata su so wannan aikin hajji na wannan na wannan shekara da kuma lokacin da muka yi muke kwashen jigila muke jigilan alhazai da kuma adadin da suka zo yanzu wannan zai bayar da tabbatar miki cewa insha Allahu za a kowane alhaji zai shigo a Saudi Arabia cikin wannan lokaci da muka ajiye insha Allahu. Shin akwai wasu kalubale da kuka fuskanta a wannan dan lokacin da ake gudanar da ayyukan kwaso maniyata? To kalubale a rayuwa gaba ɗayanta kalubale ne. To kokarin ka kai manajin kalubalen eh, eh, shine abu mai mahimmanci. kamar wasu irin kalubale kuke fuskanta zan iya cewa daga abin da yake zuwa gare mu daga abin nan na korafe-korafe wurin alhazai ana jinkirin ba su wurin kwana da makamancinsu. Eh, wannan wani abu ne yana iya yiwuwa amma ba wai babu wurin bane abin da yake faruwa shine zaka zo da jirgi guda kuma dole ne mu tabbatar kowane alhaji an bashi daki jirgi guda zai dauko zai dauko misali alalakala mutum 500 to zaka kaushe hotel dole ne ɗaɗɗaya kana ba kowa daki don ka tabbatar kowa ya samu daki sai su ce an bata musu lokaci sai ka ga mutum ya zo accommodation ana ce mishi ya zo ga daki sai ce yana da dan uwansa sai ya gansa don yana son su zauna daki ɗaya. watakila dan uwansa nan ma yana airport bai ma taso ba tukuna saboda haka za a sai ka ga mutum ya zauna ba abin da za ka yi sai wannan dan uwan nasa ya zo ɗaya kenan ko kuma mutum ya ce shi gaskiya yana da wasu mutane da ba zai zauna da su ba kuma abin nan akwai tsari ɗaki gado biyu ne ko uku ne dole ne ka zauna da dukkan mu mun zo ibada ne zuwa ne na karamin lokaci saboda haka ya kamata ce muna hakuri da juna a hakan ma za ka saba da wanda baka san shi ba to irin wayannan duk suna kawo mana matsala to irin na abubuwan su ne muke dan fiskanta ko kuma misali a ce dan jinkiri wurin kawo abinci to duk wannan muna kokarin magance shi kuma insha Allahu muna samu nasarar yin haka